Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. sai da ce ya kashe duniya ana ta wani kari Jama'a masu sauraron lafiya a jiki, Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Gani ga likitan kudan Dr. Muhammad Ladan, wanda zai yi ƙoƙarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likita ina fatar kana lafiya. Na lafiya hajiya. To likita yau za mu fara da tambayar uh, Yusufu Yasha'u. ya ce wai me ke sa wasu mutane wai sai ka ga ƙoransu sun yi rami ya ta musu ciwo da zogi har ma wai ruwa ta kai ga wasu ma sai an cire haƙoran. To abin da ke kawo wannan irin rami a haƙorin ɗan adam na farko rakin tsafta. Ba ka wanke bakinka ko ka amfani da irin buroshin kwanan na zamani ko kuma mutum rinka amfani da asawaki. Eh. to ya kamata in dai ba ka wannan hajiya kuma kana cin abinci ka kwanta ba ka wanke bakinka ko da brush ko da aswaki to akwai shi abincin nan da ka ci to yakan zauna akan haƙorin To wannan in ka zauna akan akwai akwai ɗansu irin ƙwayar halitta bacteria da wani lactic acid za su rinka cin haƙorin to har ya rame. Wato a hankali za su rika cin A hankali zai rinka ci a hankali a hankali a yakan dan a hankali zai rinka ci har ya rami to in ya rami din to zai in ya rami din zai rami zai je har inda jijiyar hakorin take. To inda oh. jijiyar din na ta budu to in iska ko na abu ya tabe ta zai ta maka tsugi. Mm. Eh shi yake kawo wannan to wani lokaci ma ya tsanani. ruwa? to wannan rashin tsafta ne wanda zai sa ma har gefen haƙorin ya kumbure ka ga yana ruwa mm. eh rashin tsafta ke kawo wannan hajiya Eh, kuma hakan ya faru kawai dole wani lokacin sai an cire haƙorin kenan eh wani lokacin ya tsanani sai an cire haƙorin ko kuma wani lokaci ba za a cire ba za a tabbatar sai a cika shi ramin da wani abu to aka cika ramin to wani lokacin ya tsanani da dole a cire haƙorin ga baki ɗaya don waɗansu ma ba su tsaftar bakin sai ga haƙorin ma kamar rubewa suke yi hajiya subhanallah eh rashin tsafta ke kawo wannan shi yasa in dai mutum ma kamar yanzu in mutum kai alaula eh. ka yi alaka kuskur bakin ka koma a kai dan ka yi amfani da asawaki kowane lokaci ko kuma ka ci abinci in ka sha kunu da safe ka kuskura bakin ka yi amfani da asawaki ga asawaki yanzu ba dole sai ka yi amfani da irin broshin zamani ba haka ne eh to in ka ci abinci da rana da yamma da maraice wani za a kwanta ka kuskura bakin ka kai amfani da asuwakin nan ka tabbatar ba na abinci da ke zaune a koina a eh, eh, bakin ka don in eh. ka rufe bakin ka kwayoyin cuta su samu eh rufe kwayoyin cuta shiga eh to Eh, to wannan duk yakan taimaka an mutum ya haka to har yanzu dai muna kan baki to wannan wasiƙa kuma ta fito ne daga wajen garba sabiola sa'idawa gashiwa a can jihar yobe to ya ce wai me ke kawo warin baki ne cuta ne ko kuma rashin tsafta rashin tsafta ke kawo shi yawanci hajiya akwai wani abu in dai ka baka tsaftar bakin ka to waɗansu abubuwa da shi abincin da saura sukan sukan sukan haɗu su su sa wani irin iska da ke cikin baki ana kiran shi kamar salfa to shi wannan salfa ɗin ka buɗe bakin ka sai bakin ya ta ware to a ba ba cutar da take sa warin baki akwai wasu mutane masu irin cutar ciki ciki yadda a eh. cikin su yake in suka buɗe baki yakan bakin su yakan rinka ware to wannan ya tsanani in dai ba sha'anin cikin bakin bane in dai kowane lokaci kana tsaftar bakin kullum ka bude bakin ga to dole ka je wurin likitocin zuk wannan ce abubuwan ciki a duba ka wato akwai abin da za a iya yi eh akwai abin da za a yi to shi kuma na bakin da in dai bakin ka kawai na wari kana ka rinka kuskure shi sosai eh ka rinka tsafta ko kuma akwai wasu abubuwa in dai tsanani akwai irin ruwan baki da ake iya ba mutane su rinka kuskure bakin su kowane lokaci amma wannan sai sun je gun likita eh sai sun je wani likita za a iya ba su wannan eh To Allah ya sauwaƙe. Amin amin. To ga wasiƙar Malam Aminu Adamu Malam Madori can jihar Jigawa. To. Ya ce wai me yasa ne lokacin sanyi wai jikinsa yakan yawan yi masa ƙaiƙayi. Akwai matsala kenan ko? Eh akwai matsala lokacin sanyi kin san akwai abubuwa iska da yawa. To. Su da ƙura da sauransu to wani lokaci a garin mutanen da abubuwan da ke iska ɗin suka taɓi jikinsu to yakan sa bai da sajewa da bai dacewa da jikin nasu to wannan sai ka ga yana sa jikin kaikai to wannan da turanci muna kiran shi allergy to abubuwan da ke taban jikinka da fatar jikinsu duk waɗannan ke sa shi jikin ne rinka kaikai amma an dai jikinsu na kaikayi kowane lokacin sanyi to ijiyar likita akwai magunguna za a iya shi ya rage tsananin kaikayi amma dole je a duba rashin tsafta bai da nasaba da haka wannan shi ma rashin tsafta duk yana yana yana iya kawo wannan yana iya kawo wannan haje eh ko kuma lokaci mai yiwa lokacin sanyi irin eh, mayafin da yake amfani da shi ko filan da yake amfani da shi wani lokaci in bai dace da shi ba to dole eh. ne ya kawo wannan haje a saboda eh. haka sai ya lura kenan eh lura da abubuwan da suke canzawa lokacin sanyi din ya rinka tsaftace wurare kuma ya dubi abubuwan da yake amfani da su duk waɗannan ya lura da su in kowane abu ya canza zai iya kasa shi jikinsa ya so mu kai ai to Allah ya eh. sauwaƙe amin amin to sai kuma wasikar Aminu Abdu to ya me yasa ne idan ya ci wai zogala sai jikinsa ya ta kaikayi kuma idan ya sosa sai jini ya rika fita daga jikinsa to inda ya ci zogala jikin na kaikayi to jikinsa zogalen bai dace da jikinsa ba ya daina kawai ya daina kawai domin akwai ɗansu abubuwa ko da yake kana son su amma in suka jikinka ba su daya jikinka ba to akwai ɗansu abubuwan da kisan zogalen da ke yawanci jikinsu bai karɓi jikinsu ba wannan turanci muna kira yana alaji kenan. saboda haka shawara kawai ya haƙura. eh in dai abin duk abin da ka ce in dai yana sa jikinka su maƙaiƙayi haka to ka daina cin sa kawai in ka daina cin sa aka yi sa'a sai wannan kawai ya warkar da kai. To likita lokaci ya fara ɗaga mana hannu, a saboda haka nan za mu sallama da masu sauraronmu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa a madadin? Dr. Ladan. Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. Babu mai